أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب الرأس والفودين للموت دليل أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب الرأس والفودين للموت دليل أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين آه إن شاء الله daga wannan lokaci daga wannan mahalli na ma'ahadul ulumil islamiyya wadda ke gwiwa a nan birnin sakkwato Insha Allahu za ku rinƙa sauraren ko kuma ganin, shiri shirina daga taskar wato malaman jihadi. a ma'ana Sheikh Usman Ibn fudi da almajiransa waɗanda suka taimaka masa ga tsayar da addinin Musulunci a cikin wannan ƙasa. wadda ake kira najeriya a halin yanzu wadda yake a wancan lokaci wannan khilafa ko kuma daula wadda ya kafa a ta faɗaɗa tun daga arewacin najeriya da wani sashe na kudancin najeriya da kuma har zuwa benin wadda da kuma cameroon da nijar duka sai da tura suka zo suka rarraba ƙasashe ya zama wannan daular aka ɗibi wani sashe ya zama yana cikin cameroon wani kuma yana cikin benin wani kuma yana cikin nijar ah, shi yasa ake ganin ita daula ɗin kamar ta taƙaita halin yanzu a cikin najeriya amma dai wancan shine faɗaɗata ta ah, kamin mu fara inshaAllahu. littafi wanda za mu suma da shi mai suna ihya sunnati wa ikhmadul bid'a za mu so mu dan ba da haske game da ita wannan daula ko kuma waɗanda suka kafa wannan khilafa daula ta musulunci a wannan ɓangare na afirka ta yamma na ɗaya kamar yadda aka sani an yi dauloli a cikin afirka ta yamma masu yawa misali kamar irin an yi daula ta ghana sannan aka zo aka yi daula wadda ake kira ta mali wadda a tamansa musa haka kuma aka yi daula wadda a ta sungai wadda askiya muhammad atturi ya kafa akwai kuma daula kamar yadda aka sani in muka dawo nan ta barno. bayan wannan akwai daula wadda dauloli da aka yi misali kamar daula kabi wadda a takanta da kuma daula ta zamfara da daula ta gobiyar duk waɗannan dauloli da daula kuma abin nan zabarma duk kamar yadda wato abdulkadir ibn mustafa wanda ya bayani akan wannan daula duk ya ambaci waɗannan dauloli amma kuma a cikin ikon allah ba a samu daula wadda ta kafu ta yada addini na musulunci tare da rubuce-rubuce ba da karantarwa da rubuce-rubuce waɗanda kuma rubuce-rubucen har zuwa yau suna nan ɗaruruwansu kamar wadda shehu usman ibn fode ya zama ya assasa ta shehu usman ibn fode kamar yadda aka sani ba fulatani ne asalin wato ƙabilarsa sun fito ne daga senegal inda ake ce mafuta toro suka iso da niyyar zuwa aikin hajji har zuwa kakansa wanda ake gani ake ambata shine Musa Jakwallo ya zauna a cikin ƙasar Nijar inda ake kira bangaren kwanni a halin yanzu wanda yake a nan ne bai samu cewa ba ya yi zuriya wato abin nan zuriya ɗin nan kuma cikinsu ne Shehu Usman Ibn Fode ya zama ya bayyana Shehu Usman Ibn Fode A haife shi a shekara ta dubu ɗaya da sittin da takwas ga hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda take ta yi daidai da shekara ta dubu bakwai da hamsin da hudu ga miladi A haife shi a garin da ake ce mamaratta wadda halin yanzu wannan garin yana cikin ƙasar wato Nijar kuma a nan ne ya tasa daga baya mahaifinsa ya yi hijira zuwa inda ake ce madagyal wanda a nan ne shehu usman ibn fode ya fara karatu ga shi mahaifinsa tun daga karatu na alƙur'ani har zuwa karatu na ilimi daga baya kuma ya yi karatu ga malamai na lokacinsa na daga ƙabilar fulani da hausawa da kuma waɗanda suke hata da bari-bari duk a ya yi karatu wato ga resu malaman da an masana amma mashahurin malaminsa shine jibril ibn umar wanda har yake cewa in ƙila ya bi husnin zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrila duk abin da an ka faɗa gare ni idan aka faɗa ni ban kasance ba face dan wani kumfa na teku daga cikin kumfan malam jibril malam jibril ibn umar mashahurin malami na a wannan ƙasa wanda ya yada addini kuma ya so ya tsayi da jihadi da kuma tabbatar da addinin musulunci irin wanda shehu usmanu ya zama yayi amma sai zama Allah ne bai ba shi ikon wannan ba ya yi aikin hajji har sau biyu a lokacin rayuwarsa ah, wannan shine an mashahurin malami wanda ah, daga cikin malamai wato shehu usman ibn fode shehu usman ibn fode ya yi karatu ga malamai daban-daban kamar yadda aka ambata kuma da akan fannoni da suke masu yawa ah, waɗanda suke sanannu na ilimi tun daga fannin eh, ilimin wato karatun alkur'ani da iliminsa da hadisi da iliminsa da kuma abin da ya shahi fiqihu da ilimin fiqihu da abin da shahi harshen larabci loga kenan da kuma abin da ya shahi nahau har zuwa abin da shahi fannin hisabi da mantiq da sauran duka fannoni na ilimi shehu usman ya karance su ah, kuma ga malaman wannan ƙasa saboda haka ya kai matsayin mashhurin malami wanda aka bashi wannan lakabi ana ce mai ash-sheikh wanda to a wancan lokaci a lokacin da shehu Usman ibn Fode ya tasa wannan ƙasa ta Hausa wadda yake a wannan lokaci daula wadda a tsaye wadda ta zama wato ita ake ji domin a lokacin nan duka dauloli waɗanda sanannu sun riga sun faɗi tun daga daular zamfara da daular kabi duka babu su daula wadda ke tashi a wannan lokaci ita ce daular gobiyar kuma a cikin wannan ƙasar shi usmanu ya bayyana ah, ya fara kira zuwa ga addinin allah tu yana ɗan shekaru 20 ya tarar da wannan ƙasa cewa mutane akwai musulunci ba babu shi ba amma kuma an cuɗanya shi da bidi'o'i a lokaci guda kuma akwai waɗanda suke mutane ne amma ba su akan addini maguzawa kamar yadda ya ambata a cikin sa mai suna nurul albabi yake cewa mutanen wannan ƙasa sun rabu zuwa gida uku akwai waɗanda suke kafirai ne tsintsa ba su ma da auren musulunci ba su damu da shi ba ba su da awarsa sannan akwai waɗanda suke suna da auren musulunci sun ce su musulmi ne amma sun cakuɗa musuluncin da abubuwa na kahirci saboda haka su ma suna ɓangaren kafirci sannan akwai waɗanda suke musulmi tsayin tsani tare da cikin musulmin kamar yadda aka sani akan samu musulmi waɗanda suke nagari akan samu waɗanda suke fasikai to haka shehu usman da ya tarar da wannan ƙasa wadda a ta hausa wadda yake kira biladis sudan ya fara kira zuwa ga addinin allah farko ya yi tafiya zuwa ƙasar zamfara yana mai sadar da addini ga mutane maza da mata kuma a duk garin da ya je yana tara mutane mazansu da matansu ya keɓe maza daban mata daban yana karantar da su addinin Allah a wannan ma lokaci ne a wannan tafiya ta zamfara a lokacin da ya isa wani wuri da ake kira dora a kusa ga ƙasar bakura wato cikin bakura ya haɗu da wani malami wanda yake babbar bare ne ana ce masa gwani muhtar har ya rubuto masa wata wasiƙa yana ce ma shehu usmanu ya ji labarin shehu usmanu yana haɗa maza da mata a wajen kira zuwa ga addinin Allah shi kuma Shehu Usman ya samu Allah Abdullahi ya bashi ansa duka sun rubuta wannan wasiƙa a cikin waƙe wake wanda ya bashi amsa cewa su ba su haɗa maza da mata a wajen kira zuwa ga addinin Allah amma dai suna keɓance mata daban maza daban ya ce amma a ɗauka ma cewa haɗawa suka yi shin a bar mutane a cikin duhun jahilci wanda zai kai su zuwa ga kahilci su shiga wuta shine yahi Koko a haɗe su ma a karantar da su wanda yake wannan fasici na la shakka wato abin da yake fasikanci ya yi sauki bisa ga kahirci shine ma yake cewa izirta kabu a khaffin lura kahuti ma aljahar yau kafiru in za ka na isiyana wato ainihin kafirci wato jahilci yana kaiwa ga kahirci amma shi kuma fasici abu ne mai sauki bai kai ga kahirci ba to a takaice shan usman ya yi tahiya zuwa zamfara ya karantar da addini a nan kuma yamma ya yi tahiya zuwa ƙasar kabi har ya isa zuwa kogin kuwara a wannan lokaci wanda ke shi ake gani shi ne wato kusan za a ce kogi mahi girma a wannan nahiya kuma da wannan kira nashi mutane almajirai suka fara taruwa a inda yake a can ɗagel yana karantar da su addinin Allah kuma ba da ɓata lokaci ba shekaru aka samu sunansa ya kai daga nan har zuwa ɓangaren gabas wato bauchi a gombe a adamawa da irin su katagum da dai sauran ire-irensu almajirai suka yi ta tururuwa suna isowa zuwa gare shi waɗanda waɗannan almajiran daga baya su ne yabba tutoci suka je suna kira zuwa ga Allah suka samu tsangwama daga sarakunan ɓangarorinsu daga nan kuma su ma suka tsaida jihadi har aka samu wannan daula wadda ake kira daula usmaniya ko kuma wato jihadi shehu usman wanda ya kafa wannan daula ta musulunci wadda daga baya aka bata sunan daula al-usmaniya to saboda haka dai a cikin wannan kira da shehu usmanu yake yi yana yin sani ta hanyar wa'azi kuma almajiransa su ma suna yi ta hanyar wa'azi a lokaci guda yana abin nan ta hida rubuta littattafai idan aka yi wa'azi sai a rubuta littafi don jama'a su samu abin karantawa wannan ne shi ya ba da dama a shehu usman ya wallafa littafi fiye da ɗari a lokacin wato rayuwarsa kamar yadda shi ma mallam abdullahi dan fodiyo wanda yake kanansa ne mataimakinsa wazirinsa na farko shi ma ya wallafa littafai ga dukkan fannoni na ilimi fiye da littafi 200 shi ma ɗansa muhammadu bello wanda ke shi ma shi ne mataimaki nashi na biyu shi ma wazirinsa na biyu shi ma wallafa wato littattafai waɗanda su ma ba za su kasa ɗari biyu ba ko sama da haka a lokacin da shehu usmanu ke wannan kira zuwa ga addinin allah ya samu tsangwama daga sarakuna kamar yadda aka ce bayani ya gabata daular gobiyar ita ce daula wadda an mafi ƙarfi a cikin wannan nahiya kuma a ƙarƙashin wannan ƙasa ta daular gobe nan da shehu ya bayyana to a lokacin da yake wa'azi almajirai suka taru a wurinsa wannan ya tsoratar da masu hukunci na wannan lokaci a dalilin haka kuma farko sun fara wato mujamala da shi ai ma'ana suna ɗan sauƙaƙawa amma ganin yawan almajiran kuma wannan ya fara ba su tsoro har suka so su kange a zamanin da shi usmanu ya bayyana basaraki na wannan lokaci Shi ne bawa jan gwarzo sun yi kyakkyawan mu'amala da shi kuma bawa bai hana mashi usman yin wa'azi ba ya ma ba shi damar ya ci gaba da yin wa'azi a cikin wato wannan ƙasa tashi musamman a lokacin da bawa ya taɓa kiran malamai a wata sallar idi ta layya ya ba su kuɗaɗe masu yawa ya ba shehu usmanu kuɗaɗe waɗanda ake ganin sun mafi abinda aka ba sauran malamai amma shehu usman ya kasance bai karba ba ya ce shi abin da yake bukata yana da bukatoci da yake neman a yi masa a cikin wannan kasa daga cikinsu shi ne a ba shi dama ya yi wa'azi da shi da sauran almajiransa a cikin wannan kasa sannan duk kuma wani wanda yake mai naɗa rawani don sannan shi a wata alama wadda aka san jama'a wato mabiya shehu usman da ita ya zama an girmama su sannan mata masu lullubi domin al'ada can da ana cikin jahiliya mata ba su lullubi ba wato ba su rufe jikinsu a shi usman ya ce duka waɗanda suke wato an mata masu lullubi su ma a karrama su a basu su lullubi a girmama su abu na hudu ya ce talakawa a lokacin na haraji ya yi masu yawa akwai haraji na kasuwa ga dabbobi da ake sayarwa akwai haraji na abin gona wanda in ka noma in ma dabba ka sayar akwai haraji gare ta duk waɗannan abubuwa nau'o'i na haraji waɗanda ake ɗora ma talaka shi usman ya ce a sauƙaƙa masu sannan akwai mutane da aka ɗaure a ta fannin siyasa sarakuna wato suna garkame a gidan kurkuku shi usman ya ce a saki wato sauran abin nan waɗanda suke ɗaure a babin wato fursunoni waɗanda an na siyasa wannan ma duka abubuwan nan guda biyar Ah, ba zo ya yadda ya yi shehu usman su kuma aka bar mutane su ah, wato almajirai shehu usman ya ci gaba da yin wa'azi ah, har ma waziri gidado na cewa saboda ainihin irin ganin yadda bawa ya karbi abubuwan da shehu usman ya ambata har mutane suka kasance suna tsoron shehu usman ganin kamar yana da kusanci ga sarki a wannan lokaci kuma an girmama duk wanda adda naɗi da mata masu lullubi a kuma an sauƙaƙa ma talakawa haraji a kuma a wannan lokaci aka kuma saki hursunonin siyasa har ma aka ce a wannan lokaci ne kamar yadda aka ambata akwai sarkin zamfara wanda shi an na ƙarshe bayan da aka ce daular zamfara mai suna a bar shi a lokacin nan shi ma aka sake shi to duk ire-iren waɗannan abubuwa su suka faru har aka zo bayan rasuwar bawa aka samu na fatai zo a shi na fata ya ga cewa taruwar almajirai a wurin na shehu usmanu suna tsoratar da shi yasa aka yi kuwa daga baya cewa waccan dama da bawa ya bayat to shi a halin yanzu bai yadda da ita ba amma ya yadda shehu usmanu shi kadai wato ya zama ya yi wa'azi sannan kuma wanda bai gadi musulunci daga kaka da kakanni ba ya bari ya koma zuwa ga wato ainihi addininsa na gado to bayan na fata ya rasu an yi yaƙubu shi ma ya wuce har aka iso ga yunfa wanda shi kuma yunfa a wannan lokaci shi ma da ya fara wato mu'amala kyakkyawa da shehu usman amma kuma daga baya a dalilin wani abu da ya auku tsakaninsa da wani almajiri na shehu usman mai suna abdulsalami ya zama hulɗa tsakaninsu ta ɗan fara lalacewa har dai daga baya mala abdulsalami ya yi hijira daga cikin ƙasar gobiyar ya koma ƙasar kabi inda ake ce ma gembana wanda daga baya a yunfa ya haɗa ƙarfi shi sarkin gobe yunfa da sarkin kabe hudi inda aka yaƙi mala abdulsalami a shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha takwas inda aka wawashe duk abin da suka mallaka kuma aka kama bayi wanda wannan abu shine lokacin da aka dawo da mutanen da aka kamo aka biyo ta ɗagiyar inda shehu usmanu yake zaune wannan abu ya husatar da almajiran shehu usmanu suka tashi da niyyar cewa su kwaci 'yan uwansu waɗanda aka kamo daga ainihi wajen mala Abdulsalami wanda wannan shine ya ba da damar cewa yin ya ce mashi Usmanu ya tashi daga nan inda yake zaune cewa ɗagel ya koma wani wuri domin waɗannan mutane na son ya afka masu shehu usman shi kuma ce a'a ba zai iya rabuwa da almajiransa ba in ma dai zai bar ƙasar to zai batta ne tare da almajiransa duka gaba ɗaya wannan abu kuma shi ya faru shehu usman ya hijira daga bangaren ƙasar gobiyar zuwa iyakokinta da kabi a wani wuri da ake ce ma gudu wannan a shekara ta dubu da dari biyu da goma sha takwas ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan wurin inda suka yi hijira a nan ne aka fara yi ma shehu usman mubaya'a a zamansa na jagora sarkin musulmi wato suka abin nan suka bashi mubaya'a na cewa Ah, zai zama shine jagoransu shine sarkin musulmi nasu kuma suna ganin lokaci ya yi na ire-iren tsangwama da ake yi masu da kawo hare-hare da ake yi masu ah, domin su kare kawunansu a wannan lokaci ne ya zama yaƙi ya auku tsakanin jama'a mabiya shehu usman da sarkin gobirin wufa a wani wuri da ake ce makwato ah, inda aka yi yaƙi kuma su jama'a shehu usman tare da jagorancinsa suka samu nasara akan daular gobiyar har ma aka kori wannan rundunar tare da yunfa shi ma ya gudu daga baya kuma suka aka koma waɗansu yaƙe-yaƙe suka gudana waɗanda suke masu yawa amma dai aka iso ga yaƙin tsuntsuwa wannan yaƙi na tsuntsuwa shi kuma a gare shi ne ya zama almajiran shehu usman aka kashe su da yawa suka samu shahada har ma sarki musulmi muhammadu bello a cikin littafinsa mai suna infaqul maisur yana cewa an kashe mahaddata alkur'ani da sauran wato jama'a shehu usman wajen kusan waɗanda suke kusan dubu biyu a wannan wuri saboda haka ga yakin tsuntsuwa an samu waɗanda suka samu shahada dubbai a wannan wuri wannan kuma shi ba usman dama daga baya ya tashi daga gudu yana kewayawa zuwa ƙasar zamfara har ya yadda zango a wani da ake kira sabon gari wanda a can ne kuma ya aiki mallam abdullahi ya yi yakin ƙasar kabi inda aka ci birane kusan 20 da wani abu daga ciki kuma har garin birnin kabi to wannan duka yaƙe-yaƙen sun auku daga shekara kamar yadda aka ce ta dubu da wato takwas ga hijira wadda ke take kalbinta ta yi daidai da wajejen dubu da 800 da kuma hudu ga miladi to waɗannan yaƙe-yaƙen suna ƙarshe bayan da duk shehu usman ya ba almajiransa tuta suka yi yaƙi a cikin garuruwa daban-daban abinda shahi irin katsina umarun dallaji a kano aka ba sulaimani tuta irin katagum aka ba ibrahim zaki gombe buba yaro bauchi yakub adamawa wato aka ba wato abin nan adam shi dan wannan suna ne ake abin nan aka ambata gare shi sannan kuma a zamfara aka ba abu hamid sannan a yan doto shi kuma aka ba sambo ibn ashafa da dai sauransu duk waɗannan da aka ba tutoci a wurare daban-daban wanda sun ka hada da zariya da ina duka ya zama waɗannan su ne suka zama daular usmaniya kuma wannan jihadi shine aka yi a cikin waɗannan shekaru ya zama aka tsaida daula wadda take mai aiki da alƙur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama dukkan sassa waɗanda an na addinin musulunci an tsaida su kamar yadda shehu Usman ya ambata gwargwadon hali a cikin littafinsa mai suna na jamal ikhwani to da wannan ne an ka kafa ita wannan daula ta usmaniya tare da abubuwa kamar yadda bayani ya gabata daula ce da aka shimfiɗa akan ilimi daula ce da aka shimfiɗa akan jihadi daula ce da aka shimfiɗa akan aiki da alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daula ce da aka shimfiɗa ainihi akan adalci duk abubuwa wanda ke mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa kuma aka tsaida hukunce-hukunce har ma a wannan daular a zamanin sarkin musulmi muhammadu bello wato bature da ya iso wannan ƙasa mai suna kilafaton ya tabbatar da cewa a wato saboda adalci da aka tsayar wato mace tana iya tashi daga yammacin daula ta sakkwato wato inda ake ce ma wato abin gwandu har zuwa adamawa da kwando na zinari ana ganin ba mai taɓata to wannan daular ita ce a cikinta ne shehu usman ya rubuta littafin iya usunna a shekara ta bakwai wanda ya daidai da da wato ga miladi insha Allah wannan littafi shine za mu karanta domin shehu usman na shekaru arba'in ya wallafa shi kuma in Allah ya so za mu ji menene fahimtarsa ga sunna kuma menene fahimtarsa ga bid'a kuma menene a ainihi bayanan abubuwan da suka shayi sunna wannan littafi kusan a wajen wallafa shi bayan sahihul bukhari da littafin ibn wato na ibn alhaji akwai littafi wajen ɗari da wani abu da ya dogara a kansu suka zama da references gare shi wato da ya koma gare su a lokacin wanda fa wannan littafi to insha Allah a darasin mu na gaba za mu shiga a cikin littafin in Allah ya so wannan mun dan bada haske ne game da Shehu Usman da kuma wannan daula wadda ya kafa insha Allahu za mu ci gaba da wannan shiri na daga taskar malaman jihadi kuma za mu ci gaba da karatu wannan littafi na Ihya'us Sunna a nan zan dakata da fatar abin da na faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi abin da kuskure kuma ya auku Allah shahi mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه idan ana biye da mu a cikin wannan shiri na daga taskar masu jihadi ah, mun dan ba da haske a darasin da ya gabata a game da rayuwar shehu usman ibn fudi a takaice da kuma yadda ya kafa daula ko kuma khilafa ta musulunci a cikin wannan ƙasa kuma mun yi bayanin faɗaɗa wannan daula haka kuma <clears throat> muka nuna <clears throat> wannan daula ita ce kusan mafi shaharar dauloli da aka yi cikin afirka ta yamma domin ita ce kawai wadda har yanzu ya zama abubuwan da tabbari suna nan abin nuhi a nan shine ilimi domin littattafai waɗanda aka rubuta akan <clears throat> wato yadda aka gudanar da ita suna nan ana amfana da su yau kuma har zuwa ranar alkiyama insha Allahu waɗannan za su amfani al'ummomi da za su biyo baya daga cikin littafan nan ɗaruruwa da waɗannan malamai suka rubuta insha Allahu ne za mu suma da littafin iya sunnati wa ikhmadul bid'a wanda yake littafin kamar yadda na gabatar zai ba mu haske na fahimtar wato su Shehu Usmanu game da mi sunna kuma menene bid'a kuma na yi bayanin wannan littafi an wallafa shi a shekara ta bakwai ga hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 793 ga miladi a lokacin nan Shehu Usmanu yana kusan ɗan shekaru arba'in. wannan littafi na ihya sunna zai ba mu haske kamar yadda za mu ji game da kowane al'amari na addini mi a sunna cikinsa sannan kuma kowane al'amari na addini micece bid'a a cikinsa amma kamar kowane littafi mawallafinsa yakan fara da gabatarwa don ya yi bayanin menene littafinsa ya ƙunsa kuma wani saƙo ne yake son ya sadar ga al'umma to haka shi ma wannan littafi akwai huduba hudubatul muallif wato huduban mai littafi wadda an matsayin kamar gabatarwa ga shi wannan littafi na iya sunna wanda ke insha Allahu ita ce za mu soma da ita Shehu Usman yana cewa bayan basmala da salati da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce qala al-abdul faqir al-murtallu al murtaru li rahmatir Uthman ibn Muhammad ibn Uthman al-mashhur bi ibn Fude tagammadahu Allah bi rahmatihi amin wato yana cewa qala al-abd faqir yana nihi shi kansa wato wani bawa mabukaci kuma al-muldaru mai tsananin bukata li rahmati rabbi ga rahmar ubangijinsa sunansa Uthman Uthman ibn Muhammad dan Muhammad sunan mahaifinsa Muhammad shi kuma Muhammad ibn Uthman al-mashhur bi ibn Fude an san shi da ana ce mai dan fodiyo ah, ta game da hullahi bi rahmati Allah shi masa kube da rahamarsa za mu ga shehu usman ya zaɓi shi kan sai kan ce yakan yi wato addu'a da abin da yake so Allah shi masa menene yana son Allah ya ruhe shi da rahamarsa kamar irin yadda ake sanya takobi a cikin kube ai ma'ana rahama ta lullube shi kamar irin yadda rahama wato kuma irin yadda fata take lullube wato takobi wanda an, an, an wato a cikin kubi to wannan kenan mawallafin wannan littahi sunansa Uthman ibn Muhammad Muhammad din nan wato shine mahaifin Shehu Usman amma kuma ana yi mai laƙabi da fudu wato suna cewa wannan ita kalimar ta fudu amma tana da ma'anan masani ga masu harshen fulatanci to shi yasa wato akan ce masa ibn fudi amma a halin yanzu saboda yawan ta'ammuli da wannan kalmar da yake kuma wato galibi masu faɗarta ba fulani ba ne to sai ana ce mai ɗan fudiyo amma dai su abinda suke cewa da lamma ga dal da kuma ya ummu mala fudi to wannan shine sunansa to yace alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah allazi rafa imada sunnati wanda ya ɗaga gimshikin nan na sunna wa'ala ya ɗaukaka manaraha hasumiyarta da wannan ne yake son wato tun daga hudu ba sai fara ambata sunna ya ce godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya ɗaga gimshiki na sunna kuma ya ɗaga hasumiyarta abinda ake da hasumiya kamar minaret na masallaci can koli shi a koli ga masallaci to wato godiya ta tabbatar ma Allah wannan da ya girka gimshiki na sunna kuma ya ɗaga ta wa hafala wujudal bid'ati ya kaskantar da samuwar bid'a wa kasafa anwaraha kuma ya kiha hasken ita bid'a din wa audaha ya bayyana shawahidal haƙiƙa. abubuwa waɗanda suke dalilai ne na haƙiƙa gaskiya wa azhara kuma ya bayyana da asararaha asirranta ita gaskiya din wa kashafa durqal abadili kuma ya kware a ya bayyana muna hanyoyi na ɓanna. waɗa masa ya sha asara ha wato gurabunsu ko kuma sawunsu wa bayyana godiya ta tabbata ga Allah da ya bayyana manahijal haƙa'ik. hanyoyi hanyoyi waɗanda an na gaskiya wa da ya ƙarfafa ha wato bangayensu ai abinda an ka assasa su da su wa mara bi ittiba'i sunnati kuma Allah ya umarni da bin sunna wa alzama itharaha kuma ya lizimta a fifita ta bisa ga duk wani abu da wannan wato fikara wato ta farko shehu usman ke nuna a cikin wannan littafi yana son shi bayanin sunna wadda komi al'amari ya rikita sunna za ta bayyana kuma duk yadda bid'a ta ɗaukaka daga baya wato za ta rushe idan ya zama dai akwai masu kira zuwa ga sunna ɗin na akan hakika to shi yasa ya wannan ya ce sannan ya ce wa aflalus salati mafificiyar tsira wa atammu taslimi da mahi cika aminci su tabbata ala sayyidina muhammadin ga shugaban muhammadu ala alihi da iyalin gidansa wa sahabi da sabbansa na gaba daya haka kuma wa radiyallahu ta'ala yarda Allah madaukin sarki ta tabbata anisadatit tabi'i ga shugabanni dinnan tabi'ina su ne waɗanda suka biyo bayan sahabbai wal ulama il amili da malamai duka waɗanda suka yi aiki da iliminsu wal a'immatil arba'a da limamman nan guda hudu al-mujtahidin da suka yi ijtihadi wa muqallidihim da waɗanda suka koyo da su ila middin al-a'immatul arba'a anan shehu usman yana ishara zuwa ga ban ya ambaci sahabbai ya ambaci tabi'ina sannan ya ambaci tabi'it tabi'ina da cewa ulama amili to a cikinsu an yi limammai guda hudu waɗanda aka sani a halin yanzu masabobinsu su ne sanannu a duniya ba su ne kawai suka bayyanar da masabobi ba an yi malamai da suka kafa masabobi amma galibinsu sun yi inkirali sun kare a halin yanzu masabobi waɗanda sanannu su ne guda hudu to shine na cewa al'a'immatul arba'a wato ana ni imam malik da al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad ibn hanbal to shine wal'a'immatul arba'a al-mujtahidi sannan ce to muqallidihim ila da duk waɗanda suka yi kwaikwayo da su wato har zuwa ranar sakamako to shine ce amma ba'du bayan haka fa haza kitabu wato wannan shine littahin wato wannan littahin na ihya'is sunnati wa ikhmadil bid'a wannan shine littahin rayar da sunna da kuma ikhmadil bid'a bice bid'a ay rusata abinda kalimar ikhmadi kamar wuta idan tana ci da garwashi tana gwas-gwas aka ɗebo ruwa aka watsa mata suka mutu to shine ikimadi an bice abu ai ma'ana an kashe shi kama wata wannan littafi ne na rayar da bid'a da kuma kashe na rayar da sunna da kuma kashe abin da abbidi'a ko kuma rayar da sunna da bice abin da abbidi'a ko rayar da sunna da rusa abin da abbidi'a shi usman ce insha Allah in Allah ya so wannan shi al'adar bayan Allah ba su alfahari ba su nuna girman kai wato ya ce wannan littafi ne na rayar da sunna da bice bid'a ya ce insha Allah in Allah ya so wato yana fata ya zama haka lima awwal alaihi ga wanda ya dogara ga wannan littafi fi aqidati ga aqidarsa wa mu'amalati da mu'amalolinsa wato ma'ana ga wanda ya dogara ga wannan littafi ga aqidarsa da mu'amalolinsa zai samu littafi ne wanda ya tattara bayanan abin da as sunna ga kowane babi ha kuma da abin da ake shin bid'a ga kowane babi tare da la'akari da cewa ita bid'a takan yawaita daga lokaci zuwa lokaci shi yasa za mu ji a cikin wannan littafi da duk ya kai ƙarshe in yi bayanin sunna zai ce to ya yi bayani ne akan takaitawa ba akan hasar ba cewa komi da komi ya tattara shi ya shiga nan wannan abu ne wanda yake ba zai yiwu ba haka idan ya yi bayani akan bid'a kuma a ƙarshe zai bayani cewa ya ba da misalai ne ga abin da wato ainihi ake iya don a gano waɗansu can amma ba don yana nuna komi da komi ya kai makwararsa ba saboda haka kenan zai ba mu wato niƙaɗu waɗansu ɗigagga ga kowane ɓangare don mu san yadda za makama ga al'amura ya ce warattabtuhu ala abawabin kuma na tsara wannan littafi akan babi babi liyakuna kullu babin mustaqillan bi nafsihi fil ma'anal muradi bihi dan kowane babi ya kasance mustaqillan wato mai dogaro bi nafsihi da kansa fil ma'anal muradi bihi ga ma'ana wadda ake nuhi da shi ma'ana kowane babi idan mutum ya ɗauko babin tauhidi shine imani ko kuma a ce aƙida za ka ga ga matsaya menene sunna kuma menene bid'a zai kawo ma in ka ɗauko babin alwallah za ka ga mecece sunna a wajen alwala haka kuma mecece bid'a to shi ma'ana kowane babi ya zama yana zaman kansa yana dogaro da kansa ga ma'anar da aka nuhi da shi da wannan fayakuna aisara aysara lil fahmi wannan zai kasance mahi sauki ga fahimta wa a ahawana har wayo mahi sauki alaman yuridu ga duk wanda ke niyan an yi dali a mas'alatan muayyanatan ya dubi wata matsala wadda take wato ta musamman ayyananna bi hasbi ma huwa mawjudun gwargwadon abin da yake samamme masdurun wanda an ka rubuta fihi cikin sa al'ada dan adam in banda wanda Allah ya tsare daga kuskure ko mina ne mutum zai iya samu cikas ko ya samu kuskure ga abin da yake son ya rubuta ko ga sakon da yake son ya sadar shehu usmanu bai manta da wannan ba shi yasa ya ce fa in zahara galadun idan kuskure ya bayyana awhamun ko kuma ɗauka hankali ga abin da nake son in rubuta hankali na ɗauku zuwa wani auta ƙasirun ko kasawa ta auku gare ni au ga gaflatun ko rabkana au nisiyanun ko mantuwa au jahalun ko jahiltar wani abu au gayyun ko kuma ɓata ga wani abu to fal mahallu qabilun lizalika wannan mahalli mai karɓa ne ga haka kasiran da yawa abin da yake ni da wannan idan a ce waɗannan abubuwa sun bayyana ko kuskure ko wahami ko kasawa ko rabkana ko mantuwa a zamansa na mutum wanda yake ba tsarari daga kuskure ba ba wanda an manzo ba ba annabi ba wannan abu na iya faruwa gare bai ce a'a ba bai ba zai iya faruwa gare shi ba shi yasa ce wa huwa minni wa min ash-shaytan wannan abu daga gare ne yake kuma daga shaytan wa Allahu wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya wa in zahara khairun in kuma alhairi ya bayyana to wannan kun ba ƙarfi na bane in ji shehu fa bi falalillahi wa rahmati falala ce ta Allah da kuma rahamarsa a zaman ka shiryayye ba ƙarfin ka bane zaman ka mai ilimi ba iyawar ka bace ko mina ne ka gani in kana akan istiqama kana akan daidai ba wai ƙarfin ka bane a a baiwa ce ta Allah da yayi gare ka babu wani hannu naka to saboda to wannan shine Sheikh Usman ke cewa idan alhairi ya bayyana to falala ce ta ubangiji da kuma rahamarsa in kuma kuskuren ya bayyana a zamansa na mutum ɗan adam wanda ba tsararre ba wannan abu na iya faruwa to saboda haka kenan tun farko ya yi muna wannan bayani a cikin wannan littafi cewa wato ga manufarsa wadda yake ta alhairi ce amma kuma in wani abu ya bayyana wanda ba haka ba ya ce wa huwa minni wa mina shaidan daga gare ni yake a zamana na mutum kuma daga shaidan in kuma alhairi ya bayyana baiwa ce ta Allah da rahamarsa amma ce fa al al'azima muna roƙon Allah mai girma rabbal al azim ubangijin al'arshi mai girma an yi alahu ya sanya wannan littafi na iya usunna khalisan ya zama tsalkakakke liwajhil karim wato ainihi ga zatin sa mai girma ai ma'ana yana fata ya zama wannan littafi ya shi da manufa kyakkyawa da ikhlasi baya nihin wani abu in ba yarda Allah ba wa an alahu hujjatan lana la alaina kuma yace ina fata Allah ya sai wannan littafi ya zama hujja gare mu wato ta shiga aljanna la alaina kada ya zama hujja akan mu ta shiga wuta wa an yuriyana ya nuna muna barakatahu albarkarsa yau malukufi ranar tsayuwa bai bayna yadayhi a gabansa wato ranar da mutum za a tsayu don wannan shi an manufa ga dukkan aiki wanda an na ibada abin da ake so da shi ya zama ya zama ma sanadiyar tsira samun aljanna amma duk aiki wanda aka yi ya zama manufarsa ita ce duniya to ya tsaya nan ga duniyar saboda haka iyaka hasara kenan domin abin da mutum ba zai iske shi a lahira ba to iyaka hasara kenan shi yasa yake cewa nan wa an yuriya na barakatahu ya nuna mun albarkar wallafa wannan littafi yawmal qufi ranar tsayuwa bayna yadayhi gabansa wa hina hululil insani da kuma lokacin saukan mutum fi ramsihi a cikin kabarinsa tun a cikin kabari mutum zai fara gane ina ya yi ta hanyar ayyukansa da tambayoyin da za a yi masa da abubuwan da zai gabatar wa an yamfa bihi kuma ce ina fata Allah shi amfanar da wannan littafi man ɗalabahu wanda ya nemi wannan littafi don ya amfana da shi a habba alaihi ko ya kwaɗaitar ga a amfana da shi au kasabahu ko yayi wani aiki ciki kamar can da yake suna rubuta abu da hannu kila mutum ya yi kwafe dine ya rubuta kamar a irin yanzu misali kila aka bubbuga waɗannan littafan aka watsa ko aka fassara su zuwa ga harsuna daban-daban don amfanin al'umma shamar auka sabahu auka tabahu ko kuma ainihi wato ya rubuta shi au ɗala'a ko yi muɗala'a tai shi shine ka ɗauko ka karanta auna zarafihi ko ko wanda ya ɗauko ya yi dubi cikin littafin a abin da yake ni wato wani yana iya ɗauko littafi ba da manufar ya amfana da abin da a ciki ba illa abin da yake bukata ya ga shin mawallafin nan menene matuƙar ƙwarewarsa ga rubutu a ko kuma menene ainihin yana son ya gane kurakuransa don ya watsa to shi ake ce ma nazari shi ne ce auna zarafihi ko kuma ya yi duba a cikin littafin wa'ata bara ya lura da waɗansu abubuwa wato ya ga cewa kila eh ai wannan mawallafin yana da kuskure wuri kaza amma ba da manufat sai wato ya bayyana shi ba wasa tara sai suturci aibin nashi ai ma'ana in ma sharhi za a yi ya neman mai uzuri ina ganin mallam wane ya tafi wuri kaza a mai yiwa abu kaza yake nuhi shi amma wato wa'ata bara wasa tara amma wanda ya zan ba wannan manufarsa ba ce shi ko abin da yake bukata koyaushe ina wane ya yi kuskure saboda haka bari in bayyana kuskure ne don a san aikin nan da ya yi ba wani abu ba ne wanda ya gabata ga al'umma to shine na marubuta suka yi irin wannan waɗanda yake sun yi aikin na don Allah bayan ya yi bayanin ga matsayarsa to sai ya ce yana fata Allah shi amfana ga wanda ya nemi wannan littafi ko ya kwaɗaitar ko ya yi wani aiki a ciki ko ya rubuta shi ko ya ɗauke shi ya dube shi ya karanta ko ya yi nazarinsa ya gano wani abu wanda a ciki yana ganin ba daidai ba wa a tabara ya lura wasu tara ya suturce shi wa nas'aluhu maghfira yace muna roƙon Allah gafara war rahmata da rahama war iqala da iqala iqala shine dai walwale zunubai kamar babin ciniki misali in kace kana son ayi ma iqala ka sai abu amma daga baya kuma ka gaba ka bukata da shi kan nemi wanda adda abu wato ya baka ka ya rike kayansa ko kuma shi mai sayarwa ji bai sayarwa kan nemi yan nemi mai saye ya karbi abinsa don ya bashi wato ya bashi kuɗinsa don ya karɓi abinsa to wannan shi ai ikala ga babin ciniki to ikala ga zunubai shine Allah ya gafarta su wato shine ma'anar muna roƙon Allah gafara da rahama da ikala wal afo da yahiwa waɗannan kalimomi ana kiransu mutaradifat wato kamar kalmomi ne da suka jero suna da ma'ana kusan kamar iri ɗaya illa wajen babin rubutu aka sassauya su don a ƙara kaiwa matuka kuma sannan wasu tara al'aurati muna roƙon Allah suturci al'aura wata aminar da awati da karɓa addu'o'inmu lana ya karɓa addu'o'i namu waliwalidina da kuma mahaifanmu wato duk waɗannan abubuwa na gafara ɗinnan da rahama da iƙala da suturci al'aura da amsa addu'o'i a gare mu da mahaifanmu wali mashayikhina da kuma malamanmu wa mashayikhihim da kuma malamansu wali ma allamana ga dukkan wanda ya sanar da mu wani abu muna roƙon wannan abubuwan da aka ambata ya zama sun same shi wali ma afadana da wanda ya fa'idantar da mu da wani abu abinda ake nihi wato fa'idantarwa eh, ilimi kashi-kashi yake akwai ilimin da za ka je ka aza littafi a gaban malami ya zama ka same shi akwai ilimin da za ka zo ka yi saurare a yi bayanan waɗansu abubuwa ka tsinta ka rubuta su ba tare da ka aza littafi a gaban malami ba to shi a wannan ka samu fa'ida ga wannan malami to duk dai shehu usman ya ce da wato yana roƙon waɗannan abubuwa da aka ambata na gafara da rahama da yahewa da suturci al'aura da karɓa addu'o'i a gare su da mahaifansu da malamansu da malaman malamansu da duk wanda ya karantar da su da wanda ya fa'idantar da su da wani abu ya ce wale ma a ku. hatta da mu ma wanda muka fa'idantar da shi wato na daga ɗalibansu da waɗanda suka samu wata fa'ida gare su ba ma wannan ba wal jami'il na. da dukkan musulmi amin ya ce ya rabbal alamin ya ubangijin halitta wato wannan shine hudu ba da shehu usmanu yayi ah, kamar yadda muka ji ta manufarsa yana son ya gaya muna a menene farko ke son ya tunkara wato shine sanar da abin da sunna sannan da kuma ainihin nuna abin da abbidi'a amma kuma shi wannan littafin da ya wallafa na iya sunna ya wallafa shi akan babi babi domin sauƙin fahimta bai yi shi zube ba haka kuma ya yi bayanin cewa idan alhairi ya bayyana a cikin wannan littafi baiwa ce ta Allah idan kuma saɓanin haka ya bayyana a sa na mutum wanda ba tsararri ba ga zunubi wannan abu na iya faruwa gare shi amma kuma alhairin da ke ciki ana fata ya samu al'umma to wannan shine ƙarshen wannan huɗuba wadda ya kawo insha Allahu a darasi mai zuwa za mu shiga a cikin muƙaddima har waye muƙaddima ita ma kamar huɗuba ce amma ita a cikinta zai so ya yi bayani da kashedi ga mutane waɗanda suke son wata koyaushe su nemi laihukan waɗansu don su watsa su bayyana cewa haɗari ne babba saboda haka a cikin wannan mukaddimar zai muna bayanin menene manufa ga wallafa wannan littafi na iya sunna bayan ainihi kawo abubuwan da asunna kuma sannan menene ka kashedi da zai yi muna wato ga waɗanda ke son su watsa ainihin laifukan mutane a bayyana su to wannan kamar yadda na gabatar da bayani insha Allahu za mu ga cewa Shehu Usman wannan ƙasar bid'o'i da ya tarat wato ya tsara su a cikin wannan littafi kuma bid'o'in nan daga baya ya fitar da su waɗanda suke ɓangaren bid'a-bid'a na wannan littafi na iya sunna sai aka yi masa littafi guda na musamman mai suna bayanil bida'i shaidaniya allati hadafa hannasu fi abwabil milla al muhammadiyya to waɗannan bid'o'in su ne ya tara gaba ɗai yi wancan littafi amma a nan muna tare da sunna tare da bid'a insha allahu to kuma ina jin da ƙara wannan hudu ba za mu dakata sai wani darasi insha allahu. za mu shiga a cikin mukaddima kan mu shiga a cikin babi babi na wannan littafi da fatar Allah ya amfani mu da abin da muka karanta kuma ya sa mu yi aiki da shi kuma ya sa mu tsira a gare mu abinda da muka karanta kuskure kuma Allah ya himuna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب الرأس والفودين للموت دليل أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب الرأس والفودين للموت دليل أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل ومشيب across ocean and